وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ابليس باي da ايكو iko a kansu da zai rinjaye su da shi yana ƙawata masu ɓata ne yana ɓatar da su sai dai mu mun ba shi damar ɓatar da su ne don mu bayyana wanda ya imani da lahira da abin da yake cikinta na sakamako daga wanda yake shakka a kan lahirar ubangijinka ya kai wannan manzo dangane da dukkan komai mai kiyayewa ne yana kiyaye ayyukan bayansa yana saka musu a kansu.